ga babban aiki ga babban sako ga mai aikin sa ko kwanto a babu ko shakka malin zaki eh kwarai babu shakka wannan magana haka take kowa ya ce zai ga baccin malam to ai lallai zai rasa nasa baccin abin nufi anan shine shahararren malamin nan da ya dade na bada taimako ga al'umma maza da mata mai suna malam zaki ya zo muku da abubuwa kala-kala iri-iri domin taimaka muku ga matsalolinku da damuwarku ya ce da ni na shaida muku kamar haka pocket money command kudin kashewa bas prob problem matsalar haihuwa document issues matsalar takardu sickness issue matsala irin ta rashin lafiya client to be as you say ai maka aiki kamar yadda ka bukata pocket no dry aljihunka ba zai rasa kuɗi ba instant money samun kuɗi a cikin sauki ring for girls zobe dan farin jinin mata protection don samun kariya ring for money zoben samun kuɗi travel problem ga mai matsalar tafiye-tafiye love me alone domin a soka kai kadai marriage Music domin yin aure court cases ga mai matsalolin shari'a spirit for any work you are doing domin biyan bukata akan kowane aiki da sauransu malam